وعلى وسلم إن الله يبارك فيكم وسلم لناصحون أرسلا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل wa وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa masu mu da sauraronmu kusa da nesa daga wannan dakin ɗaukan karatu a nan argungu argungu local government kebbi state nigeria mu da sauraronmu a sauran kasashe na duniya gaba ɗaya <clears throat> bayan Najeriya muna gaishe ku da gaisuwar Islama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne a uku ko ga watan Ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ya yi daidai da 26 ga watan Afriri miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam in sa alaihi salatu wassalam shekara 2020 in uwa a ci gaba da wannan tafsiri jiya mun kwana a aya goma sha biyar a cikin sura ta goma sha biyu wato suratul yusuf kamar da muka faɗa suratul yusuf makiya ce zamanta makiya za a same ta da kalmomi waɗanda suka shafi ɗabi'a ko halayya na mutanen makka mun yi bayani cewa wannan sunta ta sauka ne kan hanya tsakanin makka da madina wasu kuma suna cewa ai a ije ne don ƙorewa ƙoreshawa suka haɗa kai da yahudawan madina ko kuma yahudawan sham da cewa a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta ƙorewa a tambaye shi in annabin gaskiya ne zai iya ba da amsa shine shin akwai wani mutum wanda aka aihe shi a sham aka aihe shi ko kuma urdun amma kuma eh, ya gamu da matsala an kore shi ga garin ya koma mitar. ya koma mitira na biyu akwai wata gaba da aka kai wadda baban shi ya yi kuka saboda rashin shi to ku je ku tambayi Muhammad sunan wannan annabi a wannan lokaci a ƙasar daular larabawa ga baki ɗaya babu wanda ya san wannan mutum in ba wahayi daga Allah ba amma Allah ya yi sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ya gaya musu sunan mutumin nan Yusuf, amma dai bari amma karanta musu tarihin shi gaba ɗaya, sai aka ba su zare da abawa, aka ba da tarihin shi baki ɗaya, alhali tarihin annabi Yusuf yana cikin attaura, zaman tarihin shi a cikin attaura yanzu kuma ga annabi ya kwashe shi tiriyan-tiriyan, alaihi salatu wassalam ya karanta musu, wannan shi ta wasu daga cikinsu suka musulunta kuma korewar da ake son a yi wa annabin Allah ba a iyawa domin izlayin sai anil hawa in huwa illa wahayun yuha ba a iya kure annabi sallallahu alaihi wasallam don bai magana da ra'ayi sai abinda aka aiko mai daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala darasin mu na jiya ya nuna hasada ta shiga tsakanin dangin annabi Yusuf wayanda ba 'yan ɗaki ɗaya ba in ba manta ba mun faɗa cewa su goma ɗin nan uwarsu ɗaya amma da rasuwa Allah ya yi mata bayan ta rasu sai Yaqub alaihi salatu wassalam ya yi amarya ita wannan amarya ita ce aka samu haihuwan yusuf da bilyamin alaihi musallatu wassalam to mun kwana da irin kullin makirci wanda suka shirya mai har suka karɓe shi daga hannun babansa da niyyar za su je da shi sun kuma yi ittifaki ba za su yi mai kisa ba amma dai za su ɗauke shi daga garinsu na sham ko kuma urdun kar ku manta da urdun da sham abin nan Palestine ko Baitul Maqdis boda ɗaya ne yanzu ma ruwa ne kawai suka zo suka raba su haka su ma da Misira boda ɗaya ne amma akwai nisa tsakanin Sham zuwa Masar domin domin wancan lokaci kar kuma ta tafiya ce ta kafa ko kuma ta jakai ko kuma ta raƙumai da dawakai don haka yasa tana da nisa sosai wannan shine abin da za mu ci gaba mu je me ya faru a ƙarshe na abin da ya gudana tsakankaninsu to ci gaba A abahum isha'an yabkun qalu ya أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يا أيوب masu bibiyar wannan karatun ba su manta ba da cewa da suka je da shi sun yi mai maganganu na batanci sun kuma shigar da shi cikin rijiya isa wadda ake yi cewa sun yi shawarar su ɗau duki su jefa mishi a rijiya ya halaka babban su yahuza ya ce a'a wannan kisa ba mu ga inda take da sinadi na ƙwarai ba don haka yasa ba mu kawo ta ba amma abin da muka kawo dai shine an shigar da shi cikin rijiya ga ya batul jubbe yanzu kuma tun da sun bukatan su ta biya kuma yamma ta yi za su dawo gida kamar yadda suka saba da dawowa da yamma daga wurin kiyo shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya ta alkur'ani waja'u abahum isha'an yabakun ga su sun dawo daga wurin kiyo sun zo gida sun ta samma ɓangaren da babansu yake zama a cikin gida suka zo wuri ne yabakuna suna yin kukan ƙarya don kada ku manta wannan kuka ba irin kuka ne na na asali ba wanda wata damuwa ta sabbaba shi kamar yadda ahlul ilm suka yi bayani kuma wannan wadihan kuka ne na yaudara yana ɗaya daga cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum mai munafunci ya fi kowa saurin mallaka idanu nai duk lokacin da yake son ya yi kuka sai ya yi kuka amma musulmi mutumin kirki baya iya yin kuka sai lokacin da wani abin kuka ya same shi amma in yana da munafunci to kuka yanda yake so duk yana iya yi ne tunda kukan ƙarya ne yasa ake zargin mata da cewa da yawa daga cikinsu suna labari sai su fashe da kuka amma in ka bi labarin nan tiriyan tiriyan da yawa za ka iske cewa kuka ne kurum suka yi amma kuma abin da suke ma kukan nan su ne ba su da gaskiya don haka kuka ba alama ce wadda take tabbatar da an zalunci mutum ba abin da ke tabbatar da an zalunci mutum shine bincike da bayani me ya faru abu kaza aka yi abu kaza aka yi ma sai ka samu mai kukan shine azzalumi mai kukan shine yayi banna to wannan shi ake ce ma kukan ƙarya kamar yadda wa'anga suka yi su ba su da munafunci amma kuma suna da hasada domin eh, kawai suna ganin babansu ya karkata ga eh, abin nan kaninsu yusuf da ƙane ne alaihi musallatu wassalam don haka waja'u a abahum isha'an ya bakuna ga su sun dawo daga wurin kiyo sun zo wurin babansu isha'an kalma Isha'a tana ɗaukan ma'anan da la'asar domin shi ne ɗabi'ar lokacin da makiyaya ke dawowa kuma tana iya ɗaukar isha a badal magrib ko ba'da salatul isha kenan cikin dare domin wanda yake son yayi yaudara galiban makiyayi kuma yakan samu ga matsala wani lokaci ya dawo da la'asar wani lokaci ya dawo dab da magarib wani lokaci kuma sai bayan isha'i sai kaga ya dawo to dawowansa wannan ita take nuna abin nan cewa ya dawo da kiyo amma su tun da akwai wata hila wadda suke bukata a gamsu da ita a yadda da ita dole a ɗauki fassaran isha wannan aya a matsayar ba'dal isha ma'ana bayan magrib zuwa sallan isha a lokacin suka dawo yabkuna suna yin kukan ƙarya qalu suka ce ya abana ya babanmu inna zahamna nastabiqu mu fa mun tafi wurin kiyo ɗazu da sahe tare da ɗanka Yusuf, na nastabiqu muna tsere-tsere al'adan mutanen da suka tafi wurin kiyo, muna wasa, mun shagaltu, mun bar ɗanka Yusuf ya kulan mana da kayanmu a ƙarƙashin itaciya. Wata Yusuf, a inda mata'ina, mun bar Yusuf a wurin kayanmu, ko da muka zo muka duba fa ku huzzi'ibu. kirkeci ya riga ya cinye shi kamar da muka faɗa jiya wannan kalma uban ya faɗa musu yana jin tsoro kada kirkeci ya cinye shi to sai suka yi amfani da wannan kalma suka ce abinda ko ka faɗa kenan baba kirkeci ya cinye shi wajawu ala qamisihi bidamin kazibe sun zo wa ma anta bi mu'min lana mun sani ba za ka gamsu da maganan mu ba ma'ana ba ka yadda da abin da muka faɗa maka cewa kirkeci ya cinye shi domin ƙaunar da kake yi mai ta riga ta yi zurfi kuma tun farko mun lura ka sa shakku game da tahiyyar mu da shi mun san ba yadda da kai ba walau kunna sadiqin ko da abin da muka faɗan nan kuma gaskiya ne aka yadda ba kaga tun nan labarin su ya nuna akwai yaudara ciki akwai ƙarya na farko cewa ba yadda za ka ba mutumin da ya zo da labarin gaskiya me zai sa yi shimfiɗa da wannan kalma da dama ya fahimci labarin nan ba na gaskiya ba ne na biyu kalma cewa walau kunna na ko da ma mu masu gaskiya ne wato kalma ta nuna kenan da masu masu ƙarya ne don haka cikin labari in dai ƙarya mutum zai shirya to cikin labarin wani ɓangare zai warware wani ɓangare wanda zai ba masu hankali su iya gane cewa wannan labari ba ba haka yake ba wannan shi yasa kotuttukan mu suke saurin gane shari'a yadda take tun ba a ƙare ta ba sai su gane mai ƙaran nan bai da gaskiya ko kuma su fahimci cewa wanda aka yi ƙarin shi lalle akwai sare sarin cewa ya yi wannan abu domin daga statement labari da ake badawa mutum na iya gane kalmar gaskiya da kuma kalmar ƙarya don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi بدم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا سنزو أولين بابا على قميصه don su samu kariya sai suka zo da rigar shi tun can sun ce ya tube ya ba su rigan mu ba mu cika ce mataguwa riga ba mu da kanawa ita ta lalata mana hausa amma mu riga to wannan malum-malum da muke ce riga amma su kanawa kowace irin nau'in sutura riga suke kiranta mu sai muna da kaftan muna da jacket muna da babban riga wannan duka mu ga tsarin mu na tabbatanci muna da su wallahu alam to karaman tanguwar shi ne suka cire suka zo da ita amma kuma wannan taguwan wato min kazibe da jinin ƙarya dalili saboda babu inda adda wata alama wadda take gwada an da kura ta cinye mutum ga jikin shi gaba ɗaya yana da jake taguwa karama a jikin shi a cinye naman shi gaba ɗaya amma bu inda rigan nan ta fashe ko da a samu ga inda zaga haƙuran kura ko kirkeci ya huda wurin nan har ya kai ga nama ne wannan abun akwai ban mamaki ki ne don haka Allah ma da kanshi a nassin Qur'ani sai ce bidamin kazibe da jini na ƙarya Aisha saboda wani kauli an ce musu su annabawa ne to su annabawa ne wannan ya sa Aisha radiyallahu anha ba ta karanta kan karanta shi bidamin kadibe waja'u ala qamisihi bidamin kazibe sun zo alhali a kan rigar yusuf tana ɗauke da wani jini na allah dami don ta kauce makasance annabawa ne kamar yadda muka yi bincike kuma mai bayanin bayani jiya cewa masahihu wallahu a'lam mamu shaukani rahimahullah da wanda ya mai sharhin tafiri shi na fasar kadir sun faɗa cewa wannan ba annabawa ba ne saboda waɗanga dalilai guda uku dalili na farko hasada ba annabi bai hasada domin ma'asum ne ba annabi dalili na biyu ta uku tulu yusuf ko kashe yusuf bai yi wa annabawa su taru su ba da umarnin kashe mutum mummuni salibi ba bisa ga haƙƙin shari'a ba na uku ƙarya cewa aikin kirkisi ya cinye shi ga da a rigan shi domin sun yanka wani abu na akuya ko wata tunkiya wallahu a'lam sai suka sanya ma rigar jini jina jina suka kawo ka ce mai kaga shaida lalle sirkiki ya ce ɗanka yusuf kuma kaga rigar shi kuma kaga jini na jiki ne ga wannan rigar amma kuma sun manta babu inda suka ɗan yaga rigar balle a gane cewa sai da kirkiki ya yage ta sannan ya ci nama don haka yanzu daga wannan magana nuna ma ƙarya ce a abin nan ƙarara tun da ƙarya ce to bai yi wa ko in su annabawa ne ya zama na sun yi ƙarya wannan shi ne hukunci sahihi amma kuma ana iya da salihan mutane ne domin salihin mutum kaddara na iya jin shi yayi wani abu wanda ba daidai ba da ya duba ya ga riga ɗan shi tabbayi ta ce amma kuma da mamaki ga irin wannan sifa a ce wai kirkeci ya cinye mutum bai tsaga riga ba ba inda ta hude ko daya hala nan take sai gane ba haka nan bane dama tun farko ya yi shakkun adawa da suke yi mai suna iya kage hala sai ce da su bal a'a ba magana kirkeci bane sawwalat lakum anfusukum amra ku dai ku sun kawata muku wani abu abinda kuka ga dama akan Yusuf wa sabarun jamilun don haka zan yi hakuri mai kyau an tambayi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu menene ma'anar sabarun jamilun me an ma'ana hakuri mai kyau Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yace abinda aka hakuri mai kyau shine in kai ya nema mutum ya yi maka zalunci kace amma na yahe maka karka sake dawo wannan magana sabanin kabilan mu ta hausa za ka kelanta ma duniya ka ne ma mu sai zalunce ka amma ka zo mazauna ka ce ai ni in ba don da an ka bani magana ba wallahi abin da ya mi ya min ciwo ni in ba don gaba ɗaya ba dai abin nan na dake na ya mai wallahi kai ka sa abin da ya mini me ma sai ka sake maimaitawa in ka ce ka ne magana ba a sake ta da ita wannan shine fasabarun jamilun kamar yadda in kayi ma mutum alkhairi don Allah to baka sake kuma yi ta dawowa kana maimaita labarin aini ne na baki riga aini ne na ka riga ka gama da wannan abin wanda ya kai saboda shi ya rubuta don haka magana ta riga ta kare wannan guda biyu kenan yace fa sabarun jamilun wallahu almusta'anu alama tasifun ni dai ina sanar da ku cewa Allah shi ne nake neman taimakonsa shi ne nake neman agaje shi da kariyarsa alama ta sifuna ga abin da kuke siffantawa na mugunyar kalima na cewa ai an kashe ɗana wannan kalma ina neman Allah kar ya cika wannan lafazi mugun lafazi a na bakin Allah kar ya tabbatar da wannan abu

wannan kwaifai na tsakanin karatun da ake yi mana da babansu ya ko kwaifai ya tsaya amma dai zahiri ya nuna yana nan yana yi ne cikin bakin ciki yana kwana cikin bakin ciki kaga wannan sun samu jarabawa domin ka sa mahaifinka ya kwana da bakin ciki matsala wani babban al'amari ne yanzu dai an dakatar da labarin shi ya karyata labarin ya nuna musu da taimako nai kada labarin su ya inganta yana na cikin bakin ciki ko yaushe amma ku lura da wani darasi bai kore su ba domin yana daga cikin ɗabi'ar hausa idan yarinya ta bijire an taƙi ko yaro ya bijire yana shaye-shaye an yi an yi ya bari ya ki bari kawai sai a ce ma yarinya wallahi kaki sake shiga gidan nan wannan kuskure ne hukuncin yaro yana da bambanci da hukuncin yarinya ba a korar budurwa ko bazaura ko kuma a ce mace ko yarinya duk abin da sai ba a korarta a gida sai dai a san wane mataki za a ɗauka a yi burgarta, a gyara kwakwalwanta a kange ta a hana ta hurriya na fice-fice na fita ballantana ta je ta aikata wani abin da ba daidai ba in ka kori yarinya don kaga tana abin da ba daidai ba ka kore ta a gida abin da an a sakamako ka ba ta certificate na lalacewa ta bar ta gida ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da sanin matakai da kake ɗauka wannan shine abin da zaka ka iya ya mace in ba ubangiji ya shirya da ita wallahi mushkila ne kamar da ku gani a nan najeriya an samu irin wannan matsala wani gida ne inda hadda wani dattijo wanda ya saka dokar ta ɓaci ga 'ya'yanai bai yadda ne su je ko ina ba amma kuma ikon Allah sai da shi mai gadi bayan dare ya yi sai ya ga wata mata kullum ta yi lullubi da hijabi ta shigo sai ya bude gida ta shiga in su ta yi sai ta hito sai ya bude mata gida sai ta koma gida shi a wajen shi mace ce ita wannan mata tana iskanci tun ba ɗaura aure ba wanda take iskanci da shi ai ya kamata ta ci gaba hatta gidan aure don haka sai ta ci gaba da suka ci gaba da wannan lalura yau da gobe yau da gobe yarinyar gaba ta taba zuwa ko ina ba ubanta ya kange ta ba ta fita amma kuma gashi yanzu yarinya ta fara harasuwa ta fara amai idan ta ɗauki juna biyu to da bincike ya yi turfi kai mai gadi a eh, yarinyar nan mun ce ta kowace hanya ta biyo kada ka bari ta fita mun biya ka duk kuɗin da ya kamata mu biya ka me ya faru yanzu ga yarinyar nan da ciki kuma nan gidan ba wanda ya sai shigo gidan nan da namiji ballantana har ya shiga cikin ɗaki ya yi sanar da mu me ya faru yace wallahi ba namijin da ya shigo nan amma akwai wata mata ta yarinya wadda take shigowa kullum a cikin gidan nan ina bude mata kuma in ta kare nan take kwana cikin gidan nan take kwana idan gidan akwai kare babu hanyar da za a bi in an rufe gida kuma mutum ya sake yawace a wurin a wurin dole sai asuba aka dai bi yarinya wurin bincike har aka gano ai wallahi matan nan da ke shigowa na miji ne yana amfani da hijabi da tuwahin mata sai a amince mai shiga lafiya lau cikin ɗakin matar ga ya zina da ita kuma ya kwana nan gobe ya sa hijabi ne ya ta tafiya a aka kai ranar da dai aka samu aka tafke shi kuma wannan abu ya faru shekara kusan shida ko bakwai abin nan kauran na moda yanzu kuma abin da yake faruwa kenan ga gidajen da suka sa kuli mai tsanani yan mata ba su fita mata gida ba ta fita na ko ba ta fita akwai handset akwai chatting wanda za su yi kuma za ta iya amfani da zai amfani da tuwahin mata kuma yadda wata ba matar ga da ke shigowa tana zuwa wurin wanki tahiyar ta ba tahiyar mace ba ne tahiyar namiji ne na gidan ce, ina shi yi yiwa ce wallahi ni ban yadda ba ana zuwa kuma tana dawa gobe da aka rige aka banye kai din bayan ta ashe wani tsumma ne ta daura don ta yi nun bayan ta dan yi sifa irin na mace sannan kanta kuma ashe namiji ne amma an yi dubara ne aka sa dan kwali aka yi wani dubara aka sa hijabi da gani dai sai kaga kaman a irin abun da ake ce ma hirgita maza kuma shine aka yi amfani da shi don haka wanga lokaci da muke ciki na yau sai dai wanda Allah ya kiyaye shi kurin kuma ya kiyaye mai zuri'arsa za mu ba da ƙarin haske a cikin wannan kisa can gaba inda Yusuf alaihi salatu wassalam ya gamu da fitinan mata to wannan za mu da wannan darasi sauran bayanai sai mu shigo da su amma yanzu abin da muke so a fahimta shine faifai akan Yakubu ya dakata yanzu abin da za a ci gaba da shi shine magana akan Yusuf yana cikin rijiya Allah ya yi mishi wahayi kamar da bayani ya gabata a darasin mu na karfe a jiya ubangiji ya yi mishi wahayi cewa shi ya hankuri ya kwantar da hankalin shi ba mutuwa sai ba a rijiya wata rana Allah zai dawo ya kai ga wani bagire wanda Allah zai ɗaukaka shi a kansu ga baki ɗaya dama in ba kuma ta ba nassin Qur'ani suratul Qasas Allah yana cewa wa nuridu an namunna على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين wannan ayar Qur'ani tana suratul Qasas duk lokacin da uba ya ɗauki karan tsana ya azama mata da diyanta duk wani abu na tallafi ba a ba diyanta don bi don ba a sonta. ita kuma ya gata ya gaban goshi duk wani abu wanda take bukata jikin shi na rawa ya kawo ranar aikinta goma na arziki sai a yi amma wagga wadda an ɗauke ta maƙiya ba a son abincinta ba a son diyan ta haifa kai wannan irin ta'addanci to iya diyan waye wannan zalunci ne kuma matar zaman wa take yi kai tanku ya maza ubangiji yana ta wallahi kada ka ɗauki mace a gida ka aje doha kal mu'allaha ka aje ta babu kulawa na kwarai ka ce dai matan nan zama idda take Allah ya ce wallahi mutum ya shiga taitayi dai. to shine Allah ya ce wuri da muna annamun na. alal ladina sudiqu fil ard duk irin wa'annan da ake mai da su banzayoyi a gida ake kaskantar da su ko kuma suka tashi marayi ba su da gata bahaushe wai maraye gatan ka Allah haka suka tashi wula gida babu abin kwarai kudin makaranta sai da wahala babu wurin kwana ko sutura ko kulawa na kwarai Allah ce wallahi muna nufin mu yi musu galihu mu yi musu baiwa mu ɗaukaka darajar su alladina da ikofil ard wa'anda aka mai da su banza a cikin gida wallahi za mu ɗaukaka su in ji Allah wa naj'alukum a'immatan zuwa girman su za mu ɗaure musu gindi mu mai da su shugabanni wa naj'alukum alwarithin mu mai da su masu gadon mu ba su shugabanci mu ba su arziki mu ba su haiba mu ba su kwargini. wanda duk inda za ka samu irin maɗaukaka yanzu za ka iske asalin tarihinsu suna ƙananan yara an mai da su wulaƙantattu suke na sai Allah ya girmama su ya ba su mafita to yanzu Yusuf yana cikin rijiya ya samu wahayi cewa ya yi hankuri za a ɗaukaka daraja za a ɗaukaka kashi bisa ga wa'ancan masu mai makirci ikhwatu Yusuf fatsam wajen a fatake sun zo kan wannan rijiya da suka zo sai suka yi zanko can gefe suka aje kayayyakinsu sai suka turo ɗaya daga cikinsu ana kira ne malik ya je ya ɗebo musu ruwa a rijiya su baki ne don haka suna zaune wurin sai suka zo rijiya kai shine wa arsalu waridahum sai suka aika mai ɗebo musu ruwa da ɗebo musu ruwa ya kai musu mazaunar su sha kamar da ake aika yaro ko wani dan agaji ko mai sadaukar da kai ne ya jama'a hidima je ka ɗebo mana ruwa wa arsalu da fa adla ladalwa sai ya tura turki bai san wani kawai wata shiya argungu baya ta aihu sai ya ji kamar ya ɗebo ruwa amma ruwan da ɗan nauyi kama jikin shi ya ci gaba da sha har ya fitar yana fitar makale da wannan guga ya rike ta ala sai ke ya bushuraya ya bushara yana yi ya bushara farin cikin tsintuwa shi yasa ya faɗi haka wakila bushura ko ya bushuraya sunan abu ne na cikin 'yan kasuwa wallahu ala haza gulam sai wannan yaro sai kowa kaga shi kowa zai ya ji kalmar mamaki kuma a da bayi kun ga babu mamaki su yadda da cewa ai sun yi silkuwa inda yanzu ne sai dai a nemi mai abu amma lokacin da adda ba sun kan gamu da shi a cikin jeji rike gida ka yi shi kenan ka bautar da shi ya zama bawanka amma yanzu da babu lalura irin ta bauta to kaga da an ga yaro irin haka za a ce to a kai ma mai gari a yi cigiya ko wani yaro ya zo ya faɗa cikin wannan rijiya wannan shine bambancin wancan hal da kuma wannan shine Allah ya ce wa asauru wa asauruhu to wannan yaro fa da suka tsinta ko da yake sun ɗauke shi a matsayin ɗan tsintuwa bawansu to amma fa kuka manta zuciya na dar dar dar min suna tunanin kada a zo a kama su ko kuma masu yaro nan su zo su karbe abinci don haka su abin da ya kaftan ana trading by barter trading by barter da yawa yanzu mutanen mu ba su san shi ba wato ba ni gishiri in ba ka da? a wancan lokaci ba kuɗi a akwai ba don haka za ka ba ni rago in ba ka akuya ko in ba ka bunsuru ka ba ni sa'i biyar na masara in ba ka sa'i biyar na da shi ne bai ba ta ciniki ne amma don haka ubangiji ya ce sun sayar da yusuf alaihi salatu wassalam da irin ciniki na trading by barter ciniki na canjin kayayyaki wannan shine sahi abin da ya faru wallahu alimu maluna Allah masani ne ga abin da suke aikatawa Allah ya san wannan yaro ba bawa bane bawa ne amma na Allah amma babu bauta tare da shi kuma ba zai bari ya wulakanta don haka duk da ka kulla ba mutum ma kirki akwai wa'insu kasir kaset da za ka je. wasu na cewa ai yan uwan yusuf ne suka dawo suka sai da shi la yan uwan yusuf faifansu ya kare sun yi gida sun je su kai karya labari ya gabata don haka wannan abin da ƙur'ani yake magana nan baƙi ne kurum suka zo ayari sai yara su ne suka sai da shi bida'a da ciniki irin na ba ne gishiri in ba ka manda ta hanyar haka suka bada a Yusuf alaihi salatu salam kar ku manta wani abin ya faru ne a Sham ko kuma urdu na وشروه وكانوا فيه من الزاهدين kaga abin da baka sha wahala ka samu ba zai yi wahala ka mutunta shi washarau don haka suka sai da yusuf bisamanin bahasin dorahima ma'aduda suka sai da shi bisamanin da 'yan kuɗi bahasin yan kaɗan kuɗi yan kaɗan ƙwarai in aka auna daraja shi darahim yan dirhamomin da ba su wuce ashirin ba wasu sun ce arba'in amma ya tunin jayin akan dirhami ashirin mutum mai kyau irin wannan mai daraja mai haske a sai da shi dirhami ashirin wa kanu fihi min zahidin kuma su sun wadatu da 'yan wannan kuɗin don idan ba ga jiki ba ba ga jika ba yana da kyau mutane su sani duk wanda bai sha ba ya ga kawai arziki gaban shi bai mutunta arzikin nan don haka ko ɗanka za ka yi makyauta ba shi kwata ko ka ba shi rabi ya sai ya wahala ya samu rabi ya cika domin barin mutane a yi ta ba su komi bulut komi bulut yana cikin abin da ba su girmama arziki don mai don ba gaje ba su sha wahala ba gulma ku duba ku gani yan kasuwa ko a nigeria sun fi kaffa-kaffa da kashin kuɗi bisa ga ma'aikatan gwamnati yan kwangila ko kuma 'yan siyasa waɗanda za su ga kuɗi fala-fala yadda za su juya shi za ka ga babu nazari don mi don suna ganin aiko dama ba su za a yi saɓanin ɗan kasuwa a nan garin ko wani tajiri da ake ce mishi lawali black wani bawan Allah ya same shi gida shi ya gaya min maganar da kansa sai mutum ya karanta mai ƙarya na lalurorin shi na rayuwar gida da kuma iyaye ne sai tausayi ya kama wannan tajirin sai ya ɗiba kuɗi masu ma'ana sai bashi yana bashi ya yi godiya ya fito ya zo mazaunin su a nan cikin garin argungu sai ya ciro kuɗi a a a kai ina ka samu wannan kuɗin sai ta ah, to abin banza ya ga banza ke tafiya ce mai kamar ya yake wala da gidan wani na fito a san su ba san ciwon kuɗi ba tun da satuwa su ga gwamnati shi ne kawai sai ya ɗauki wannan kuɗi ina gaya mai sai ya ɗauko su kawai ba ni yana raha yana nishaɗi abinda a shari'a in mu taimaka alkhairi man sana a bikum ma'rufan fa kati oho, fa in lam tajidu <clears throat> ma tukati fa da kulau duk mutumin da ya maka abin arziki kar ka yi mai abin tsiya duk mutumin da ya maka alkhairi to ka yi mai mishi da alkhairi domin qur'ani ya ce hal jazaa'u insan illa al-ihsan babu abin da a sakamakon wanda ya kyautata sai dai a sakan kamai da kyautatawa in mutum ya yi maka abin a ka yaba mishi in ya yi maka abin addu'a ka yi mai addu'a amma zukatan mutanenmu yanzu ya ƙeƙeshe ba su da mutunci kowa ma jibi yaka ya ɗibi wane ne ya yi mai rana shi shi mai dare wane ne ya mutunta shi ya kyautata mai ya yi mai sharri <clears throat> ka gama wanda an mutumin ka wanda ka taimake shi ka agace shi har ya kai inda ya kai sai ka ga in ana miti na kula maka sharri tare da shi ake yi wannan matsala ta faru a adamawa a wani gari da ake ce maganye wato akwai wani tajiri yana sha'awar taimaka ma mutane sai ga ɗan ciki ne wanda ya fi zama very close to him ya fi zama kudda kudda shi kawai sai ya je ya shirya da barayi am robert cewa babana ya shigo da kuɗi kuma wuri kaza ya kai ni na ajiye ina son ku zo yau cikin dare ku ɗauke kuɗin nan ni ma ku sallame ni yanzu bala'in da yake faruwa kenan mafi yawan kidnappers da ake samu a Nigeria today a yau wallahi mafi yawancinsu wani ne na kudda kudga tajirin nan wani ne na kudda kudga mai kudin nan shine yake kulla sharri ya kulla makirci saboda ya rena arzikin Allah ne yau da gobe da ake ci dan abin da ake bashi yau da gobe ana da kasuwanci a'a shi ma son yake yi ya zama daidai da alhaji dare guda kamar wani mutum da ake ce Ali and the Angel yan boko sun san da wannan tarihi a cikin Oxford English book 1 2 and 3 kamar yadda suka ce he want to get rich quickly yana son ya yi kuɗi nan take don haka ya ɗauki gida ne da ya gobara ya loda hauɗi eh, abin nan toka na a kanawa ko sai je sai da shi da sunan shuga a wani wuri ya je yaudara to mafi yawan mutane yanzu na kudda kudda su suke kulla musu sharri ko kuma ka aihida kana ɗauke da kuɗin makarantar shi kana ɗauke da kuɗin abincin shi kana mai sutura kana mai lalura gwargwado a'a shi yau yau yake son ya yi kuɗi fiye da uban don haka sai ya je ya haɗa da amurabal to cikin barayin nan da ganye akwai yaron da alhaji ne ya taɓa taimaka mai wasu shekaru baya da ya saurari abin da ɗan ya ce sun yi ittifaki za su shigo su ɗauki kuɗin nan shi kuma sai tata hanya ya zo yace alhaji da akwai fa matsala gobe a gidanka dan kawa ne ya gayyato mu ka san mu barayi ne to ya gayyato mu mu zo mu yi amfani da bindiga akwai kuɗi da ka ake wuri kaza mu ɗauko su to ni ko ka taɓa taimako na lokaci kaza alhaji ma ya manta da ya taɓa taimaka mai sai ce to yanzu abin da za a yi an jima da dare zan kawo maka bindiga ta in koya maka yadda ake harbin ta da kukin ɗinta da komai babban abin da nake bukata za mu shigo gobe cikin dare kamar karfe kaza kakkai da kai bacci ka laɗe gefe ɗaya mutum uku ɗin nan da aka gaba suna tafiya to na tsakiyar nan ɗan cikin ka ne wanda zai zo ya gwada muna inda kuɗin suke ya sa mark yadda ba za ka gane shi ba don haka na tsakiyar nan ka harbe shi ga bindiga ka kashe shi ka ne kuma da ka kashe shi na yi maka alkawali za mu juya mu iya mu sata ma za mu fata domin wannan cin amana ya yi yawa alhaji ya godiya aka zo aka koya mai bindiga aka yi komai adamawa shike nan kurum dare na yi gobe sai ya ga mutum uku tafi a gaba ga wasu kuma can baya su ma suna tafi kowa da bindigansa bai iya harbi ba yana kukin bindigan maimakon ya harbe dan na tsakiya sai ya kashe na gaban su uku shi ko wannan wanda ya bashi sirrin abin shi ko yana can baya sai suka gudu amma ukun dai an kashe su ko da safiya ta waye yan sanda aka zo aka bai ma aka bincika a zai ce wallahi wannan ɗan ciki na ne to dama kiwonta ya gaya mace alhaji bayan haka zan zo an shi bindiga ta kwana ɗaya biyu ya dawo sai an shi bindiga ta mun ga yadda irin ake cin amana yanzu ƴaƴanka ko direbanka ko yaranka wani lokaci wallahi matarka ma ya kwaɗayi ya son in yi dukiya akwai matan da ke samu mazan su guba don su mutu su samu arziki kuma kun ga ga su nan ko yanzu a Najeriya bai kare ba na matar da ta kashe mijinta ai duk manufofin dai a cimma wannan dukiya ne to shine yasa bunda muke so mu fayyace muku a cikin wannan darasi na wannan sura shine duk mutumin da bai sha wahala ba ya samu dukiya da wahalan gaske ya mutunta ta don mai bai diga jiki ne ba a wurin neman ta yasa ya fi kyau da a nuna ma 'ya'ya gata kurin ana ware miliyoyin kuɗi ana ba su a biya musu tashin bukatu a sa su su je su yi kwadago ko su yi aiki ko su yi wani abu mai kamata ainihi sana'a don su ma ya zama sun sha wuya a wurin nemowa su haɗa sannan a biya musu bukatun Allah ya sauwaƙe shi ne Allah ya واشتروه بثمن بعث دراهم darahima وكانوا فيه من الزاهدين don haka ɗan kuɗin nan kaɗan sun wadatu da shi Yusuf ba ga jiki ba ba ga jika ba don haka duk abin da aka ba su abin nan ya isa wannan shine abin nan matsayinsu darasin mu na gaba insha Allah gobe za mu tashi a kan fitina ta biyu ko kuma ina ne aka kai Yusuf ina ne makomanki take daga nan da suka sai da shi to ina aka yi da shi su dai yan kasuwa yanzu faifansu ya kare sun biya bukatansu sun tafi abinsu yanzu kawai abin da za mu ci gaba da shi to wannan bawon Allah menene a ƙarshe a gaba sannan abin da ya kamata mutane su sani shine wahala ga ɗa namiji a farkon rayuwar shi ba kaskanci ba ne Shin fiɗa ce na zama abin ƙwarai domin kar ku manta tarihin sa Ahmadu Bello rahimahullah da kuma dalilin zuwan shi boko da aka tura shi akwai tarihin da ya gwada an yi haka ne don a shirya mai ya tashi da kwarjini da haiba ya zama na abin nan ya ɗan kauce maharkar sarauta don haka aka ba turawa shi da yawa cikin arewa akwai 'ya'yan da ba a son su a gidansu don haka da turawa suka sa suka zo kafin mulkin kai sai aka yi ta tura waɗannan yara hakimi in ba yi son yaro bai son dattijo sai ya tilasta ya ba da ɗane sai ya ba bature to irin waɗannan da ake ƙasƙantarsuwa a Najeriya wallahi su ne farkon mulkin siyasa farko ta shehu shagari 1979 da yawansu su ne Allah ya ɗaukaka su a Najeriya har yau don a gwada muku in ba Allah ya tashi wulakanta mutum ba ta fuskar da dukkan wulaka kake son ka wulakanta shi ba ka iyawa Allahu alam sallallahu wa sallam. ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu wannan darasinmu na farko kenan saura darasi